من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لبعض الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب التقاضي والملازمة في المسجد باب التقاضي باب mai bayani akan watan biyar bashi cikin masallaci bar mula da mace da tsare wanda haka ya bashi cikin masallaci shine halatta ko bai halatta حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري Ana عبد الله بن كعب بن مالك an ka ajan annahu ta kaza ibn hadratin hakika ka abu malikin ya yi bashi ya bashi ga ibn abi hadratin yana ja ta dainan bashi kana lahu alaihi wanda ya biya kai Wasan ya zo tsaye ya cikin masallaci filmar cikin masallaci ya zo cikin masallaci ya same ya cikin masallaci ya ce sai ya biya shi bashi ne fara tafa al'azwa kuma sai sauti dukkan hutun ka ɗaukaka shi na cewa ka biya ni shi na cewa ban biya hatta sami umma rasulullah sallallahu alaihi wa sallama har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji sauti dukkan su lokacin da manzo Allah ya ji sauti dukkan su fa wa fi bai shi na cikin gidanai fa haraja ilaihi ma manzo Allah ya to gare su hatta ka shabba su kifa hujurati har manzo Allah ya kuranye yadda wata aka bakin kofar gida ne ko kuma kyallen kofar da bakin kofar gida ne fana da sai kira ya ka abu ya ce ya kai ka abu kala ka abu ya ce ka maka ya manzo Allah maka ka wa ma'anahu aqumu ala aqumu ila da'atika iqamatan ba'da iqamatin na tsayu akan yi ma da'a tsayuwa bayan tsayuwa kina ce labbaika ya rasulullahi na karba maka ya manzon Allah faƙala ya ce da amin da ya nika haka za da amin da ya nika haza sai manzo Allah ya ka rage bashin kai mai haka rage bashin da shika biyarka an ce shi na biya kai ukiya ne ukiya abin da ukiya arba'una dirham dirham ya a shekin da dirham ya tamanin da shika biya sai yayi ya shiga shi bai biya shi ba sai ko shi a cikin masallaci ya tsaye shi babu ta kalbi wal mulala mata tilmani da amin da ya nika haza ka rage daga bashin ganaka ba abu ma ya tsaye da ani shadar manzon Allah ya nuna masa yace ka yanke rabi shi biya ka rabi faqala faqala sai ka abu yace laqaffa aljuna aikata abinda ka bani urniya rasulullahi na raba duk Allah kun faɗa da kai ku tashi ka biya shi a shi nan kaga ana iya gaddama cikin masallaci in ya kasance gaddaman nan ta wani haƙƙi na na duniya sannan kuma ana iya daga murya cikin masallaci in ya kasance daga murya ne cikin masallaci kamar karantarwa ce ko abin da ya kama da karantarwa babu kantin rajidi walti a babu kantin rajidi bai mai bayani akan sharar masallaci walti qadil haraki da cikin duk kyallaye da suka duki masallaci wal idani wal idani ko kuma zancin wal idani wal kaza suka yi tahiri a gare shi wal kaza da cikin dukkanin abin da aka rubuta cikin masallaci wal idani ko kuma kirarwar itace al idani jan kudin kudun wa idanu ba ta zuniya ba ce kudun wa idanu sai ka ce hadihi idanu ra'ayatu idanan wanda zai ila idani don ka zo a gane ba ta zuniya ba ce to wannan duk dai watan falla ce aiki ne mai girma wanda kasance aiki ne ko mai lada in ta ya cikin masallaci da takardun da a cikin masallaci da sharar masallaci da kira ruwan hakukuwa da itace wanda a cikin masallaci duk wannan in ta su dai abuna mai lada ga ga addinin musulunci حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت هو البناني عن ابي رافع عندك ابو رافع هو السائق عن ابي هريره عندك ابي هريره an rajulan aswada haqiqa wani mutum wanda ya kasance baki ne a wuyan da asar sauda ko kuma wata mata da kasance baka ce wannan shakka ce ta al-bunani amma ga riwaya ta watan wannan abdurrahman ga riwaya ta ala'un abdurrahmani an abihi an abi hurairah anna nabi sallallahu alaihi wasallama da gairi shakkin annama asar sauda haqiqa wata mata da kasance baka ce kana ya kasance in namiji na ya kumul marjida kina share masallaci fa ma da ya mutu fata Allah nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu sai manzon Allah ya tambaye shi ina wani na gani ne ashe wannan kenan kaga ya nuna shugaba ko kuma wata ainihin kana iya tambayar haliminka in ka bar gani ne ko ko abokin ka in ka bar gani shi kace ina wani ba dai yana bai zan ka bar gani mutum ko mi karanci ne a kyale ba tambaya ba kaga wannan almajira ce ko kuma almajiri ne ya kasance bai komai ba ya zama masallaci ba sai manzo Allah ya fargare ne ko fargare ta take shi ina wani Kano suka ce mata ai wannan mutum da yake tambaya mai shayar masallaci ya rasu kala sai manzo Allah ya ce afala kuntum azantumuni bihi shin yasa ba ku sanar shi ne cewa babu shi ba domin yanzu zo a sallata da ni sai suka ce abin da sabu mu gaya ma babu shi ba ya rasu cikin dare sai muka ji tsoron mu tare kai muna kyamun mu da kai ko kuma ba mu son mu da kai ya rasulullahi mu wanda kake dai don haka ya kasance mu da kai ba Allah sai manzo Allah ce dalluni ala qabri don haka ga kai ne kauri ne da aka zo kauri ne sai manzo Allah ya mai addu'a ga mu kaga ake kenan wata mutum ya kasance shi na aikata aiki na alheri ana saka mai abin da aikata bayan an yi mai wanka an yi mai sallah an kai cikin gida ne na kabari sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ga cikin kabarin kuma mai addu'a a shi kenan kaga share masallaci abuna mai hikima kuma abuna mai lada kwarai kwarai da gaske kala kan kala ko ce ala kabriha ko kuma a tan kununa ne kabrin ta ya kasance mace ce fa a ta kabra ku manzo Allah zuwa kabrin ya salla alaiha yayi salla akan da fa a ta kabra ku ko alaiha fa a ta kabra ku ya zo kabri ne ko kuma tan fa a ta kabra ha fa salla alaiha ko fa salla alaihi babu tahrimi tijaratul hamri sirnati babu mai bayani akan haramcin wasan babu ta harimi tijarat alham babu mai bayani akan wasan bayani akan haramcin kasuwancin giya cikin masallaci an bato a ce san giya haram na kasuwancin giya haram na cikin masallaci ba ya cikin lagawar kalami ba ya cikin magana da kasance mummuna magana ce saboda me wannan na haihuwa na. Hanyar hanya daga abu da kasance mai kyawu ba ya cikin lagawar kalami حدثنا عبدان هو Abdullahi الله بن عثمان المروزي an abi hamza daga abi hamza huwa muhammadun maimuna as-sukari an al-amash daga amash huwa sulaiman ibn maharana an an muslimin daga muslimu ana ce mishi mulmun subaihin ana ce mishi abu duha kinaya sai kenan an masruqin daga masruqu huwa ibn al-adadi an aisha daga aisha qalat tashi lamma unzila al-ayatu lokacin da an ka da ayoyi fi sutul baqara da ayoyi guda goma ayoyin da aka suwa cikin zuciyar wa wato masu bayani akan halarcin riba ayoyi na guda goma wanda sun kasa cikin zuciyar bakarati sai riba akan riba halajar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya fito irin mace zuwa ga masallaci ka kara a gunna Allah nasi ya karanta wa'annan ayoyin ga mutane ya ya karanta wannan ayoyin ga mutane ya karanta su ga mutane ina na sun mata annan harrama tijaratul hamri manzo sallallahu alaihi wasallama ya harta da kasuwancin giya summa harrama tijaratul hamri sai bayani akan wata haramcin sayan giya da sayar da ita da ainihin a yayi bayani akan haramcin sayar da giya ko kuma kasuwancin ta a shi an ce an yi bayani akan haramcin kasuwancin abu da da farlaitin shi kenan ka ake shan giya ɗaya haram ko kasuwancin giya haram ba harama ta jata sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan haramcin kasuwancin giya babul hadami fil mas babul hadami lil masjid babul hadami al hadamu jam'u hadim al hadamu jam'u hadim babul hadami babu mai bayani akan watan masu hidima lil masjid saboda masallaci babu komi masallaci ana riƙon masu hidima saboda shi masu sharan masallaci da masu wankin masallaci da masu gugurge shi da masu zuba ruwa da masu gyaran takalma duk dai aikin da ake cikin masallaci ya kamata a samu masu irin wannan hidima din in ma in an za a biya ne a samu an za a biya idan babu su a samu masu sirrukar da kawo nan su akan aikin masallaci wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace shina magana akan hanna uwar maryam alaihi wa wata ita hanna sai yi alwashin cewa abinda a cikin cikin ta ta bashe shi sadaka ga masallaci shi kama hidima ashe kenan kaga watan gyaran masallaci da sharar masallaci ya tabbata ga shari'a wa zuwa gabashe mu al'ummar maliya watan gyaran masallaci da shara ne shina cikin aiki na ibada mai girma gare su don haka ta ce abin gada a cikin ciki na in na haife shi na bar shi kawai akan aikin masallaci shine abdullahi ibn abbas ne ce hanna ta ce nazartu laka ma fi wadani Allah na yi albashin abinda a cikin cikin ganawa muharraran yawatacce ne zaka saboda kai din majidi saboda masallaci ya haɗu mushi mai hidima حدثنا أحمد بن واجد قال حدثنا حماد هو حماد بن زيد عن ثابت لك ثابت هو المناني عن a رافع an abin رافع an عن a هريرة أن wata mata, أو أو رجل قوة mutum. kana ya umul majida ya kasance shi na sharan masallaci wala urahu ai alhali shi abu rafi'in yace bayan zuwan abu huraira ya faɗi komi illa mar'atan abida da ce wata mace ta kasance tana sharan masallaci fa zakara hadisan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama annahu sallallahu ala qabrihi ya salla akan kaurin wannan mutum wanda kasance mai share masallaci na ko mai share masallaci ta wanda ta mutu ba ga manzo Allah ba sai sahi da ya fito ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ga wannan kabarin na wannan mata ko wannan mutum ya salla akai ne babul asiri aw al-karimi yubadu fil masjid babu mai bayani akan kaurarre ko wanda ake biya bashi wanda ake biya bashi yubadu fil masjid wanda aka daure shi masallaci shi ana daure wanda aka biya bashi cikin masallaci ko ba za a daure shi ba ko ko wanda ya wani laifi aka kama shi shi za a daure shi masallaci ko ba za a daure shi ba abin da ya kawo wannan zamanin manzo Allah babu babu gidan yari zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda babu masu aikata laifin da ta sai an kai gidan yari to kan haka ne kasance in mutum ya yi laifi to gidan wa za a kai shi sai da a daure shi cikin masallaci tunda ba a kai mai laifi gidan wani حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح هو روح عبادة ومحمد بن جعفر عن شوبة دك شوبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبريتيا إن إبريتا حقيقة وني حقيقة وني الجني إن إبريتا حقيقة وني كان قرر من الجن دك سكين الجنون تفلت علي البارحة يا إتاري ليا manzo Allah ce hakika wani kangarare daga cikin kangararrun aljannu ya ji tabiriya in ba kangararren ajini ba ka gita manzo sallallahu alaihi wa sallam a ce sai kangarare ko au kala ko manzo Allah ya faɗi kalimatan nahwa wata kalima wata kama da irin wannan me yasa ya gita manzo Allah manzo Allah ce ya gita mini li ya kada li ya kada alayya salata domin shi yanke min sallata shi kake min sallata fa amkanani Allah minhu sai manzo Allah ce Allah ya bani dama akai ni Allah ya bani sa'a ne da wata riwaya manzo Allah ce Allah ya bani sa'a ne fa ahaltuhu nikan mai da nikan mai fasar adubu nika da shi bayan na ka da shi wa habaqatuhu ni shaƙe shi manzo Allah ce wallahi da rishi ya shi sai da sanyin harshe ne ga da hannuna na shaƙe shaƙa sai da harshe ne shi ta da sanyin harshe ne ga hannuna sallallahu alaihi wa sallama yace fa aratu bayan haka nan da ni shaƙe sai ya shaƙo ni ga harshe ne ya hito shi da zala sai manzo Allah ce fa ne nisu an arkita ko in daure shi ila tariyatin da wani gemshi ke min suwa da jirgin kin ne masallaci wata shi na ce babul asiri yurbaka fil masjid bai magana akan wanda aka kama za a tsaya cikin masallaci ko ba za a ɗaya cikin masallaci ba a shekenan in an ka samu mai laifi da laifi in aka kama shi zamanin manzo Allah cikin masallaci za a daure shi ba a kai shi gidan kowa ba a kai shi ko ina ba cikin masallaci ne za a daure shi manzo Allah ce na so in kama shi in daure shi sai na daure shi ga wani ciki daga da daga cikin tsaye masallaci idan ni kama shi na daure shi hatta tufihu wallahi sai kun waye gari in kun ka waye gari wa tanzuru ilayhi kullukum dukkanin ku gashi yin sai kun waye gari in kun ka waye gari kowa shi gashi ga shi na shedani ga shedani daure ga ajini daure kowa na kallo ne kuma da sifa da ta jinni ba sifar da shi shiga ta salawuni ne ta ba sifar da aka gare saboda shi manzo shi da matsayin da shi ha ganin jinni da sifar da Allah ya ce shi da ita don haka shi bai san manzon Allah na gani ne ba sai manzon Allah ya kan mai ya kan mai ya ka sai ya shake shi sai da harshen shi ya fito shi na Abdullah ya kama lasa a hannun manzon sallallahu alaihi wasallam sai biyo da aka yi shi to kaga manzon sallallahu alaihi wasallam nan da yayi wani abu wanda kasance duk annaba ba su taba yi ba shine kama jini bayan an kama jini a shake shi kuma har aka sai Suleiman alaihi salam an hore shi a ya kashi ba da umarni mala'iku a tsaye da su in ya bada umarni mala'iku ku ce ku aikata amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarfin da Allah ya bashi ya kamai ya kamai da wannan ƙarfin nashi kuma ya kata kuma shaƙe shi to shi ne manzo Allah ce na so in daure shi in daure shi ya aje shi dukkanin ku sai kun gane shi sai ce fa karfin tuna su ahi sulaimana zance dan uwa na fin nubuwa dan ba dan uwan manzo Allah na bada jini dan ba shi Sulaiman ba balarabe bane shi kuma manzo Allah balarabe yake sai tuna kawar a yi zance dan fin buwa dan uwa na annabi Sulaiman da Sulaiman abin da ce rabbi gifrili Allah ka gafarta mini wa habli mulkan Allah ka bani mulki la yamki li ahadin min ba'di wanda ba shi kamata ga kowane mutum bayana ashe manzo Allah in yayi irin wannan mulki ya mulki da Sulaiman alaihi salam dan Sulaiman bai kama adin da hannu ne daure ga dai sa daure ala rahun rahun ya ce farar da kuhu hata an sai manzon Allah ya tunkuɗe shi hata shi na madarura shi na korar da ka abinda aka ce ma hata an irin korar da aka wa kare ana cewa ihin na'a karya sanin inda kai kare babu a salama babu da ita tare ba mai bayani akan hukuncin wanka idza aslama idan mai idan kafir ya musulunta ورمز الأسير أيضا da ɗaure wanda an hakama filmar da cikin masallaci wa na shuraihun ya murru galima shuraihu ya kasance shina horon wanda ake biya bashi an yi hubasa ila sariyatul madini a ɗaure shi ga wani daga cikin ginshikai masallaci in ya biya bashi shi tafiya dai in ya kuma uku tsare bai biya bashi ba sannan ta ga shi gidan yari حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد huwa al-maqburi annahu sami'a Abu Hurairah qala Abu Hurairah yace fa asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayran manzon Allah ya aika wasu baradin ne mahayan dawaki an ce su su suke ibala na jaddi jahan na wa ja'a garajulin ta zo da wani mutum min bani Hanifa daga cikin banu Hanifa yuqalu da ku ana ce miki suma batun usaya da suka zo da shi bari ba ɗuhu suka ɗaure shi ga wata riwaya da amrin da biyi da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam suka ɗaure shi misali ya ce ga wani shi ke min tawarin na daga cikin shi masallaci fa haraja ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo inda yake yake su ma matunu su ya ce ya su ma matunu ya ya su ma matunu usali ya kai su ma matunu usali ka musulunta sai ce ba zai musulunta ba manzo Allah ya ce to ya za a yi ma sai ce biyu da kai in takatul takatul zadaman wa in ta'afu ta'afu ala shakil wa in tudidil mala nu'likahu yace idan ka kashe ni ka kashe mutum wanda wallahi dan uwa ne ba za su bar jini ne ba wa in ta'afu in kuma kai ya hemi ni ko wa in tubi in ka bada fansa ko kai ya hemi ni ta'afu ala shakil ka yaye mana ke godiya san gode ka ya ni wa in turidil mal in kun kula su mu ba ku kudi no dika ku za ku ba ku kudi in fanta za a ce sai na biya sannan in fanshi kaina akwai kuɗin za a ba su a fanci ni sai mu zo Allah ya kare shi haka ne ta shafi da wace riwaya ka ce sai dai ko uku haka na cikin masallaci sai mu zo Allah ya shi kina a cikin shi da aka sake shi ya hita bayan ya hita ala ce ita da ku kusama ku da ku ba ku saki su mama fanta laka da aka fice sai ya shita illa na illa na halin qalibi min masjid watan zuwa ga wasu da binnai wanda ya kasance suna kusa ga masallaci ko ila na jalin qalibi min masjid kusa ga wasu rawa da kusa ga masallaci baka ta sallah yayi wanka sun masu anan da halin da zai shiga masallaci ce saboda ni in nace la ilaha illallah ina da warki na tace tsoro ni jiya yace don haka eh dike musulunta sai da aka sake shi ce ya yi wanka sannan ya saki zuwa ya dawo ya dawo fa kala ce A an Allah ilaha illallah wa anna muhammadar A ashhadu ina shaidu allah ilaha ba mace cikin bauta illallah sai allah wa anna muhammadar rasulullah nan ta ga wannan Buhari ya kulla babi yace babu da ihtisali babu mai bayani akan wanka a aslama idan mutum ya musulunta to wannan bai da alaka da umuru misali cewa idan mutum ya yi wanka babin wanka idan an musulunta bai da alaka da umuru misali dan ba a wanka shi masallaci balle ake suna da alaka sai numa sun kace abinda a ta'alluki ne shi dai kafiri an san galibi ne da an san galibi ne da na babu shi shi ko mai janaba bai shiga masallaci abin da za aka daure cikin masallaci saboda uzurin babu ruku kudin da za a kai shi a daure shi babu gidan yari da aka dai masu aiki wannan lokacin bisa ga wannan uzurin aka shigar da shi cikin masallaci kuma ka daure shi to lokacin da ya musulunta wancan uzurin ya riga ya wuce ashe in bai wanka ba in sha sun zama cikin masallaci ba zai zauna ba don haka ashe shi adda arzikin wannan babu da babu umurin musajidi babu la haymati jini. bani mai bayani akan hema cikin masallaci na marasa saboda marasa lafiya a gare da wani su حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت اصيب سعد انسى rauni. سعد أنوى سعد ادم روني يوم الهندك رد انك رد انك ياكي الهندك اتى ميروني كل اتحلي gajijiyar zira'i ne aka harbo shi da kibiya da aka rabo shi da kibiya aka same shi da gigin da zagi ne madaraban nabiyu sallallahu alaihi wasallam haimatan fil masjid manzo Allah ya sa aka buga hema cikin masallaci li yaqudahu min qaribin domin manzo Allah shi kama kai da shi da kusa idan manzo Allah ya so cikin gidan shi ta cikin masallaci domin shi gaida sa'adun mu'adin al awsi bisa ga wannan manzo Allah ya sa aka buga wannan hema shi na ce babu al khaymata fil masjid lil marid wa gani lil marda aka marsa wa gani da wani su to lokacin da kasance abun ga bai haima cikin masallaci manzo Allah ce ya ulu min qaribin wallam yaruhum babu abin da babu tsoro su sahabbai wa fil masjid haimatu cikin masallacin nan akwai ta hema min bani kifarin ta bani kifarin ta ga wanda ba masallaci bane babu haimatu fil masjid lil marza akan marasa lafiya wa garin da bani su watan hema ta bani kifarin ba ta marasa ba bace hema ce ta wanda ba su da matsugunni su kuma suke zaune suna nan wurin zaune suna cikin haimarsu babu abin da fitar da su illa mu in ba jini ba ya tilu ilaihim wanda ka hitowa daga cikin hema ta sa'adun mu'adin har zuwa cikin haimar su fasaro suka ce ya ahla haimaki ya kuma su wannan haima ma hadal ladhi yatina min qibalikum menene a wannan abin wanda ke hito mana daga gehen ku wani abu na hitowa ta gehen ku ga jini yana gungula kuna gani kuma ko da aka diba fa idza sa'adun ya gazu yurhu daman ko da aka diba sa'adun mu'adin wa ne yana zubar da jini kuma ta fi hayan mutu cikin wannan hema ko kuma ta ma ta fi hayan mutu cikin wannan halin ko mata min ha ya mutu daga wannan suka da aka yi ko daga ainihin wannan halin da aka yi shi shi na aka ce masa azunu muhalin ihtazza aishu rahman da mauti wanda kasance a tashi da Allah ta girgiza saboda mutoci lokacin da ya mutu manzo sallallahu alaihi wasallama ga riwayar da aka yi jibril alaihi salam ya yi wata ko da dungu dungu zo inda manzo sallallahu alaihi wasallama yace manzo sallallahu alaihi wasallama zo Allah ya shi na'am yace cikin al'ummar ka wani mutum ya da su, wanda sai da al'ashi ta yi gida saboda zuwa ta yi an ce bi gida da al'ashi maluma sun kace saboda farin cikin mala'iku na tarbin rushi ne ya yasa arashin Allah ta girgiza mala'ikun da aka kira arashi sai sun kai girgiza saboda jin daɗi saboda jin daɗi da shaɗi akan rayuwar akan ruhi na sa'adun mu'adin sayyidul auti wanda ya kasance shi na daga cikin manya-manyan sahabbai na mazu kuma ɗan gaba-gaba wanda ya kasance da sa'adun ubada da sa'adun mu'adin waɗannan su ne shugabannin mutanen madina mutanen madina kashe biyu ne akwai ausu akwai hazarci to shi da abin mu'arra shi da sayyidul awli shi kuma da abin ubada shi da sayyidul hadraji shi na haurin ka cewa in dai da abin da sa'adu suka musulunta to muhammadu ba zai sake jin tsoron kowa ba cikin duniya ba zai sake jin tsoron kowa ba cikin kafarin duniya ba zai sake jin tsoron kowa ba cikin cikin abin da cikin quraysha ba saboda sa'adun mu'adin da sa'adun ubada waɗannan kowa ya suna rantaka su to lokacin da ya musulunta an ce sai da al'ashi Allah ta gidi za ka haka ne ibn wahbin ya rawaito an malikin da alisa radiyallahu anhu an ce lokacin da ya rasu sahabi dubu saba'in suka sako suka yi sabo aka yi sallah ce tare da su mala'iku dubu saba'in mala'iku dubu saba'in suka sako daga sama su suka sako suka zo aka yi sabon sallar ta a zonu tare da su sai da auzi don haka shi da girma kwarai kwarai ga Allah shi na hanyar kai ga cewa yace yace Allah ina roƙonka cikin garshin lafiya tashi yace Allah ina roƙonka in akwai sauran yaki tsakanin mazo da makiyansa Allah kar ka amshi rayuwata to lokacin da sa'adun mu'azin ya rasu aka ce sahabbai suka kama ban suka kama ban hannu da ƴan uwan suna barka da arziki barka da arziki barka da arziki wai ana ganin matsanancin yaki ya kare saboda sahabi ya yi addu'a ya ce in akwai sauran yaki tsakanin mazo da banu qurayza da sauran ainihin a ainihin manya-manyan kafirai kada Allah shi amshi rayuwa to kan hakan da sahabbai sai suka ji daɗin suka ce kenan yaki matsananci ya ƙare yanzu duk yakin da za a yi ba mai tsanani na ba tunda an riga sa'adu ya yi addu'a kuma an sa addu'a shi karɓar biya ce babu yadda hannu baki da fil masjid bai mai bayanin akan shigar da rakumi cikin masallaci da illati saboda bukata ko kuma nin bukata wa qala ibn abbas wa zahiru abbas yace safan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ba'idin manzon Allah ya yi da wafi a kan raƙumi na nasu don mutane su gane shi a aluhu su tambaye shi a sun tambaya ce don haka ya wafi cikin ɗakin ƙaba bisa ga raƙumi ka ga yanzu kowa na kasa in mutum ya hau kuma kowa na gani saboda manzo sallallahu alaihi wasallam abin kallo na kowa na so shi gani shi kuma sannan manzo sallallahu alaihi wasallam rahama na ga al'umma don haka kowa na son rahaman nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau kuma ya yi wafi a kai ne saboda tun mai so gani wanda bai san shi ya shiga shi sannan kuma sun tambaya sai tambaye shi cikin sun tambaya ne sallallahu alaihi wa sallama kuma an ce an yi riwaya daga Abdullahi bin Abbas yace manzo sallallahu alaihi wa sallama da halal makkata wa huwa yasiki ya shigo cikin masallacin Makka alhali ne ko da shigo bai da lahiya fada fa ala rahilatihi ya yi tsaki akan raƙuma ta a shirke nan kaga babu da halin bai irin da zibi bai mai bayani akan shigar da raƙumi cikin masallaci zai halatta saboda rashin lafiya ko saboda bukata bukatar mu abbasin abbas afan sallallahu alaihi wasallam ala irin mazu ana tsaki akan raƙumi na Abdullahi bin yusufa ko huwa a qala na malikun an muhammadin abdurrahman da laukalin an gurwata an zainaba بنت أبي سلمة ta an ummi ce, أم سلمة تاتي ta ce رسول ila rasulullahi sallallahu alaihi وسلم na kai ma manzon Allah ƙara ta rashin lafiya ta ni ga rashin ce mishi an ni ashtaki bayan hada lafiya kawa kuna ba ku yi mini kala sai mazu Allah ce mata ufi min wara'in nasi yi tsawafi bayan mutane wa an tira ki batun kina saman ki ko kina saman abin hawanki fatutu wa fatutu tace ni da wafi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ko da nika da wafi alhali manzo Allah shi na sallah ila jambil baiti gehen daki ya karau shi na karatun bi tsuri wa kitabin masuri باب حدثنا حدثنا محمد بن مسلى قال حدثنا ابو بن هشام قال حدثني ابي حدثنا ما حدثنا ما ابن هشام هشام الدجوائي الشامي فهشام هو با قال لك حدثني ابي هشام الدجوائي كنن ان قتادة دغ قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا انس ان رجلين حقيقه سم تنبيو من اصحاب النبي كيف حبن منذ صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي سوين تدكم منذ صلى الله عليه وسلم في ليلة da وزره من يمكن wani mace mai وما duhu ما ma'akum من nufin ya suka ita sai kasance suka bi da manzo sallallahu alaihi wasallam ko wanda su sai ya kasance hitilbilu suka bi su wa abu ma mislul misbahaini haske daidai hitilalu sai bi su Wanga haske gaba ne wanga haske gaba ne saboda ni saboda girmama wa manzo sallallahu alaihi wasallam gare sun girmama manzo su kuma Allah ya girmama su sun samu darajar manzo sun samu albarkan manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce waɗannan sahabban guda biyu sun zo aka yi sallah da su masallacin madina bayan an yi sallah ta magariba da su suka zauna cikin masallacin tare da zo ba su hita ba sai da manzo sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta isha'i da aka sa da aka kai sallah ta isha'i wa hada jami'in dihi sannan da suka hito kun manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka yi kun manzo sallallahu alaihi wasallama sun hito cikin dare mai tsayin duhu wa ma'akum ma min libahaini ko wannan suka buga da shi daidai ne guda biyu yuzi ana suna haskakawa bayyana aidihi ma ga buga su fadan ma ya karo kajin da suka rarraba sara ma a kulli wahidin huma wahidun haske guda ko haske da ɗaya da cikin su ko su hatta a ta halar ko gidan zai iya zai to an ce wannan babi abin da ce shi babu hadisa Muhammadu musanna bai kula mishi jama ba abin da kawai ce babi babi ne wanda bai jima an ce to shi da alaka da babin da gabata na ainihin shigar da rakumin shi masallaci maluma sun ce bai da alaka to wannan babi shi kanta suwa suka ce wannan babi shi na karantar da umurul masajidi abin da suka shi kawo nan ga hadisi wanda Abu Dawud da Wayru ya ruwaito bashir mashaki na dirzulal ila da masajidi bin nur tam yawm qiyama manzo Allah shi na cewa bashir mashaki na kai bishara ga masu tahiya sun su daga cikin duhun dare masaji da zuwa ga masallacin ne kai musu bushara bin nuri tami da haske da haske kake ne yawan kiyama ranar al'umma to sai kasance hali wannan hadisin da shi sharuɗa ne ba amma ga shi da hadisin da ta shi ko ba shi da bin nuri tami ya samu dai ga wasu hindu guda ko kusa abuwa masu kuma hindu guda biyu na haskawa to a shirke ta kaga sai hali ya ɗauki wanga hadisi na haske na duniya hasken suna na al'umma Allah ya ɗauka musu shi na hito nan da duniya gare su bashir mashaqina fi sunani manzo Allah ce kai bishara ga masu tafiya fi sunani cikin duhu dare irin masajidi zuwa ga masallacin ne bin nuri tami da haske cikakke na yawan kiyamata da za a yi goma to shi na sai wannan haske ya biyo su akan darajar manzo sallallahu alaihi wasallama akan sun yi mamar da manzo sun yi sallah ta magriba tare da manzo sallallahu alaihi wasallama bayan tsare sallah ta magriba suka tsare da kai shayar da su duhu ya riga ya sauka ba su da hikimu to ga annur mu nan ga hankin da suka ga yau ga abin da ba ya da hannun ba ya rike mutum wannan karama ce ko ga karama nan bai nana duk mai mutum karama to ga karama nan wannan karama ce ta musu habbai akan mi akan da'ar da suka wa Allah suka wa manzon Allah da'a duk wanda ya wa Allah da'a ya wa manzon Allah da'a zai samu karama tun da duniya kuwa shiga ta alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah al-maqalur wal munqalab adiba bi sabr rawi مقلوب إن قدم ما رواه مؤخرا في سند تراه كقلد مولة من كأد بكأ مولة أو فرمة وهو المنقلب كما روى ينشئ أي للنار هل أنبغى لي جنة الأبرار ومتن حتى ما مدرى يعمله ما كل تنفق الشمال بل شماله وكبروه مسألة مطلع فجتنبوه مسألة فاجتني إن أذن من أم مكتوم اشربوا حتى بلالا تلمه منقلبوا al-maqrub hadisi wanda aka ce maqrubi wal munqalab hadisi wanda aka ce munqalab dan dan shi wannan mala rahimahullahu abdullahi ibn kudai ya ce ya sake tartibi da at-tartibi ko mutar hala mu da at-tartibi don haka ce wannan hadisi munqalabun na wannan ko maqrubun na sai ban mata tsakanin maqrubu da munqalabun duk ma'ana su guda amma saboda hikima ta tartibi da tsari sai bambanta su yace makalubun ana ce ma hadisi makalubi in idan dai malamahu wanda ya wannan hadisi wanda ya rawaito hadisi addama mu'akharan addama ya gabatar da mu'akharan wanda ya kamata a jinkirta wa akhara muqaddaman ya jinkirta da wanda ya kamata a gabata fi sanadin za ku fi sanadin tana ganin kalli cikin isnadi to me a misalin kalli cikin isnadi yace ka kalbin mawarasin ne da ajin tamka inda ka isko muradu ibn ka'abin sai ka ce an ka'ab da murada kaga muradu ibn ka'abin muradu a gaba ka ba a baya da ka sai kan mai da ka'abu gaba kan mai da muradu baya to wannan shi aka ce mu kalbi to idan hadisi ya zo da kalbi cikin isnadi ne to sai a diba a gani shin ka'abun murata da murtun da ka'abin ko ne su ka tunna in ko ne su ka tunna kai ibdalu su ka tabbata in an karna hadisi shi na ingantacce ne sai dai a ce hadisin gama karubi na amma sahihi na in kuma kasance kai kalbi ya kasance wanda a cikin isnadi sikatun na wanda ba cikin isnadi ba garin sikatun na sai kai kalbi kai idamin kai idamin garin sikatun da sikatun sai a ce wanka hadisi ba karubi na amma sahihi ko kuma hadisi wanda kasance wanda a cikin isnadin na garin sikatun na sai kai kalbi ne da sikatun sai a ce hadisin gama karubi na shi ma garin sahihi to wannan shi aka ce ma albu sanadi to shi na ce ma A aw da masani ko kuma kasance kalmin nan shi ko cikin mutane yake wa huwa almunqalabu shi ko shi aka ce ma almunqalabu wanda an ka juye duk da juyewa shi to mai misali yace ka masani tamkan hadisin marawa wanda ya waito yunshibu lin nari halqan watan can hadisi hadisi wanda watan aka waito daga manzon sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya cewa ranar alkiyoma yan alkiyoma ta kasance Allah zai cika aljanna da yan aljanna shi kasance akwai hilulluka cikin aljanna wanda ya kasance ba su cika ba da ya kasance ba su cika ba sai Allah ya ta halittu wanda ya kasance ba su taɓa saba mishi ba ba su yi aikin lada ba su yi aikin zunubi ba sai Allah ya cike gidan aljanna da su saboda aljanna ba su cika ba ga gida ta na aljanna duk wanda aka rabon shiga aljanna da wanda ba a yi suwa cikin wuta ba gida ne na nan an aje shi ga sauran gida ta waɗanda Allah ya tanadi ba su cika ba saboda rahama ce da baiwa ta yi sai kasance Allah saboda rahama ta yi zai yi da tun da baiwa Allah ta shi halicci wasu al'umma ya je ba su a aljanna to shi da sai kasance mai riwaya sai kalbi sai ce wa tankamarawa yunshibulin nari harkar ranar alkiyoma idan idan wuta ba cika ba Allah na halitta wasu mutane su sa su cikin wuta sai a bala bidin da labari dai Allah dai na halitta halitta shi ba cikin da aljanna amma ba cikin wuta ba sai yayi kandi saboda me abin da hadisi yake ita ko wuta za a tambaye ta na naqulu da jahannama tala aji dan da Allah ce za mu ce ma wuta wutar jahannama shi ke cika ba ta qulu hannun mazidin ta ce ya Allah ban cika ba akwai wurin tsari har yanzu to duk ɗan wuta sun riga sun shiga wuta wala ya lamar muka halal Allah bai zalun da kowa don haka Allah bai tare da wasu hijefa su cikin wuta su cika guda mai yan wuta sai dai Allah ya ce ma wuta watan sai Allah watan wa to a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim sai Allah subhanahu wa ta'ala wa halaka mawdi'an sai ya da wani wuri wanda aka ce makadamu sai ya sanya wannan kadamu cikin wuta ya sanya wannan kadamu cikin wuta abin shi da ce mawdu'un na ba fawaza Allahu fa fawaza Allahu kadamu sai Allah ya halitta wani wuri ku, wurin da Allah ya halitta sai ka cikin wuta da yadda cikin wuta ya ta tun makara ka kama kadiyaran kadiyaran na jika ya Allah na jika ya Allah to kaga nan ga watan halaka yadda na ji halaka yunshi ulul jannati harqa ita kuma wuta za a halitta mata wani wuri wanda za a cika da shi to shi na ce ba za a yanzu abrari to wannan kenan wannan ana ce mishi mun alabu sai ce wa mata madan hatta ma da raya ne wannan shi kuma hadisi na wanda kusa ce ingantacce ne Buhari ya rawaito shi sannan kuma sauran masu raya hadisi ingantacce sun rawaito wa dan mutum bakwai waɗanda ranar alkiyoma watan ke yi musu inuwa cikin inuwa rashi ne yau maladilla illa dillu na da babu inuwa in ba inuwa rashi ne ba sai ce wani jurin akwai wani mutum ta sadaka da sadakacin wanda sadaka da sadaka fa a fa har ya rufe sadakar nan hatta la ta'lamu shimaluhu hatta la ta'lamu shimaluhu a hagu ne bata san ma tun fi qaymin mu abin da za ta basu ba to sai mai ruwa hadisi sai hatta la ta'lamu ne ma tun fi shimaluhu ta ce wa matanu hatta ma da raya minu ma tufi shi ma da ce bal a'a hatta la ta'lamu shi ma hatta la ta'lamu shi ma ruhu ma tufi minu wannan kalbi kenan ta ce wa kaba ruhu zafin haka nan kuma ba Allah shi na cewa za a martukun shay'in idan duk kone ku da wani abu fa tu kuma masalatun ku aikata shi daidai wa da ya za a amartukum bi shay'in in kone ku da aikata wani abu fa'atun fa'alu fa'atu yuhum masalatun ku zai ce wannan abin ikon ku to wannan mun talabun sai wasu kalbi ne sai ce idza na an shay'in wa tan hayatu idza na an shay'in Allah ce idza amartukum bi shay'in idza amartukum bi shay'in wa idza na an shay'in in na hane ku akan wani abu ne sai shi gaba ɗaya dan shi hani da fata da son kabra abu Allah shi na cewa fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun inna kullaha wa tadabu ka ga shi tsoron mutada'a saboda ibada ba ta da iyaka amma sako na da iyaka maluma sun iyakance ta duk kabila yan fili su fata iyakanta ta kai ɗari bakwai da shi amma a hausa ya ka da'a don haka an kace ka aikata aikin da aka aikata gobe ikon ka amma an kace sako shi kan kuma da gaba saboda shi bai sako turkuna bari kuma ba aiki bane ki an kai bari ba ce ka aikata ba aikata aikatawa shine aiki bari ba aiki bane don haka sai wasu masu bai hadisi sun kai kuskure sai sun ce manzo Allah shine cewa idza amartukum bi shay'in fa aluhu fa idza nahaytukum an shay'in fa eh, idza nahaytukum fa idza nahaytukum an shay'in fa yatadibuhu masdaqu fa idza nahaytukum an shay'in fa yatadibuhu sai ce to shi wannan masdaqu din nan kwanta muka yi tace shi ba haka yake hadisi to sai hadisi kuma manzo Allah shi cewa in azina ibnu ummi maktumin idan abdullahi ibn ibn maktumin ya kira kullu wa sharabu hatta yunadi bilal hatta bilal tazmaku sai kun ji kiran bilal mun karba shi ko karbi ne hankali abin hadisi yake inna bilalan yunadi bilal inna bilalan yunadi bilal kullu wa sharabu hatta yunadi ibn ummi maktumin bilal shi na kira da daddare idan kuka ji kiran bilal ku ci ku sha sai abdullahi ibn ummi makatumin ya yi kira sannan ku barci ku barsha sai wani ce inna ibn ummi makatumin yana fi bilalin fa kullu wa sharabu hatta na da bilal sai kai da hadisin ga don haka ce mun kalmar shi ma kalbi ne akai alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai tambayar da nika so yi dan yi bayani kan kuma akwai tambaya da wasu ya su rubutu suka ba wani yaro da gida amma na mace da goyon guda biyu suna na aje ina ganin ce da gida na wuce sai a ce su a karanta su ina so in fara bayani kan tambayar da aka yi rana wuce saboda duk abin da ake ciki ya kamata a yi bayani ne don mutane su kasance a kan mutila da shi a satin da wuce an yi tambaya a kan azumin tsaki ko azumi na rajab muka ɗauko zuma bayani ne ba a yadda bayani ba to shi na nika so in ɗan yi gajeren bayani kuma in taƙaita game da ainihin azumi na rajab da kuma azumi na shekara daya a shi dai azumi abuna na lada aiki ne na da'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ga hadisin da manzo ya rubuto gare shi Allah shira cewa a sawmu li wa ana ajdidi azumi ne aka washi ni ta sakamako akai ne duk aiki na Allah ne Allah aka wa aiki amma sai Allah ya kebance azumi da wata da wani bayani na ɗaukaka ita aka ce ma izafatu tashrikin dinginawa ta ɗaukaka sai Allah ya to shi azumi na wannan ne ka saka ko a ne don haka ga shi azumi kullum in aka yi azumi ana samun lada to sai kasance akwai wasu awqati wa'anda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ya azumi cikin su to sai kasance maluma suke sabani akan ainihin azuman da aka hana da wanda ba a hana ba sannan wasu hadisai sun zo da ainihin bayanai na hanyar da rukun da na hanyar a kan yin azumi wasu sun zo rabu hanyar sun ce ana yi sai hadisai suka yi kaura abinda an tari mazo sallallahu alaihi wasallama aisha radiyallahu anha ta ce mazo sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi na azumi in mazo Allah ya fara azumi sai mun ce bai goma sha mazo sallallahu alaihi wasallama ya kasance in ya fara shan ruwa sai mun ce kidu da sake azumi ta amma manzo Allah bai taɓa cika azumin wata ɗaya ba gaba ɗaya bai taɓa azumin wata guda ba gangami kaga wannan wanda suka ce ba azumin rajab ga wanda suka dogara manzo Allah bai taɓa azumin wata ba gaba ɗaya cikin wata guda ta amma kuma azumin da manzo Allah ya yi yawan yi wanda ya shawayi shine azumin wata sha'abana bayan wannan kuma akwai hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ka cewa man sama dahar la siyama la sama man sama dahara ko la sama man sama abada wanda ya azumi na shekara daya bai da azumi babu azumi ne sannan babu shan ruwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to kaga mun samu hadisai guda biyu ga wannan hadisi na Aisha ta ce manzo Allah bai taɓa azumin wata ɗaya ba gangame sannan ga hadisi kuma ya zo akan cewa la sama man sama dahara kaga wancan ya nuna ba azumin wata wannan kuma ya nuna ba azumin shekara to sai kasance kuma ga hadisi wanda an karwaito daga abu musa al-ashari ko kuma hana da hadisi na wannan hamzatun amrin al-aslami yace na zo inda manzo sallallahu alaihi wasallama nake mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kasance a azrul siyama azrul sawma na kasance ina ta azumi ina ta azumi ko yoshi ni fara azumi ban yankewa yace afa asumu fi safari ya manzo Allah na samu in yi azumi ina wurin tahiya fa ala in shi ita fasum wa in shi ta afir in kana so kai azumi in kana so ka sha ka gama abin da ce a azumu sauma na kasance ina ya azumi ban yanke ba kuma gashi nan ga manzo Allah ce la ta kuma ta da haka ya zance manzo Allah ina azumi ni ban yanke ba gaba ɗaya shekara duk tsawon rayuwa ta azumi ne kai babu tunda ba azumi sai ce to na samu in yi azumi har wurin tahiya sai manzo Allah ce in ka so ka in ka so ka sha an ce nan ko kaga wannan ya zo da ni ya nuna ana zubi shekara guda ke sai ga hadisi kuma wanda ya kasance abu musa al-ashari ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wa sallama wata shina cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa shina cewa wata man samar dahara lai dayyaka alaihi jahannam wanda ya azumin shekara daya wata ba za ta kukunta gare shi wata kada a isba'u hakana manzo Allah fa da ya yayi hakan ga ce wutar jahannama za su hukunta gare shi sai maluma suka ce nan ga manzo Allah ce kun yi azumin shekara daya zai shiga wutar jahannama kuma ta hukunta gare shi sai wasu maluma suka ce a su bai haƙi da su nawawi imamu nawawi da sauran maluma suka tafi akan cewa abinda manzon Allah ta nuhi da man samar dahara dan ya alaihi jahannam wutar jahannama za su hukunta gare shi abinda manzon Allah ka miji nan ga watan wai ba zai shiga wuta ba ko kuma bai da wurin zama cikin wuta dan ya kasance wurin zama cikin wutar jahannama ya ga haka yake to ga mutum da girma tun da ranar al'umma ake kada shi ra'ayi a shirkin da bai da wurin zama cikin ta to wannan ita a fasara ta dawo ita a fasara ta bayani ya ta akan wannan bayan wannan kuma sai ga hadisi na wannan ah, malikun al-ash'ari ya yi riwaya hadisi daga mazo sallallahu alaihi wasallama abu malik al-ashari ya yi riwaya hadisi daga mazo sallallahu alaihi wasallama mazo Allah shi cewa inna fil jannati ghurfatan cikin cikin gidan aljanna akwai wani gida cikin gidan aljanna yura zahiruha min batiniha ana ganin cikin ana ganin wajenta daga wanda a bayanta wa batinuha min zahiriha sannan wanda an wajen da shi na ganin abin da a ciki kenan kaga an yi gida na gida kenan ko ko kuma gida na daima to sai manzo Allah ya ce sai manzo Allah ya ce a adda Allah Allah ya tafilin wannan gidan liman ala liman alanar kalama don ne kasance ka magana mai taushi ga jama'a musulmi kuwa ba ka wuce ba ka sa da kuwa ba ka wuce da kuwa ba ka wa ba magana sai ce Allah ya Allah ya tafi da wannan gidan liman alanar kalama don ne ke tausa magana ta Ba wa ta amsa ta'ama mai ciyar da abinci ga baki mai ciyar da abinci ga masu jin yunwa mai ciyar da abinci ga mabukata wata ba'a siyama sannan kuma jerin ta azumi wata labir da yadda wannan su niyamu ya kasance kuma ya yi sallah cikin dare kowa na kwana sai ma malam sun ce daga fata ba a siyama an samu fata ba a siyama sannan can kuma ga wancan mun samu man sama da hala dayyaka alaihi jahannam sannan kuma ga wace ne gwani ce don Allah inni eh, azumi siyama na kasance ina jerin ta azumi ina jerin ta azumi na na samu in yi azumi har cikin ta hiyata yace in ka so ka in ka so ka sha ruwa sai ma numa su to wannan bisa ga wannan a na ana azumi shekara daya to bisa ga wannan azumin shekara daya suka ce ana yi maluma kawai kwana biyar suka sai su'a suka ce da ranar sallah karama da ranar sallah babba sai a shiya mace ranar rabon nama yawan sa hakkin rabon nama yawan sa hakkin rabon nama muna da galai yake da muna da kwana hudu wanda ba zumi cikin su ga sallah karama muna da kwana guda yini guda da ba zumi ciki ne to wanda ɗan aka fi da waɗanda ba zumi shekara guda ba ashe da manzo ala ce la ba man sama jahara shina nufin wanda ya azumin shekara tun bai sha ruwa ba shi aka nuni sannan akwai hadisi wanda ya kasance wani bayan ya zo da manzo sallallahu alaihi wasallam ce manzo ala ba haɗa ne tace manzo ala ce ban gane ka ba ta ce ni a yi tsohon shekarar ba na ba ina ba ina haƙi ta ce abin kaga wajen da ce na ta canza ta ce tun bari na wurin ka ban koma shan ba da rana ba ta ce amma ku ka azabta rayuwarka ka azabta rayuwarka sai mazu Allah ce mishi ka dai yi azumi cikin wata so guda ta ce ƙarfi na ya haka ta ce mazu Allah ka bani shawara Mazu Allah ce to duk cikin wata kai azumi so guda ta ce ƙarfi na ya haka in ne a jiri ko watan ina jin ƙarfin wata ya haka ta ce duk cikin wata kai azumi sau biyu ya ce ƙarfi na haka nan ya ce duk cikin wata kai azumi sau uku ya ce ina jin ƙarfi da haka ta ce kai cikin ya ce kai azumi a ashirin Ka kai azumi cikin watanni masu girma watanni guda uku watan shine a muharram da watanni guda biyu da da watanni guda uku wanda ke tare da shi a muka ce da muharram da a da zulhajji da da sha'ban ko zulqa'da durhaji muharram sai sha'ban ko to sai rajab to shi wannan rajab wannan hadisi maluma su ce istiraji gare shi su ce shi da istiraji saboda shi bayan hidin nan maluma su istiraji akan suna ne wasu sun gina shi ga wannan wasu sun gina shi ga wannan abinda ta bi kawo shi karshe saboda wasu na cewa wannan hadisi na ainihin azumi na watanni na muharram bai da inganci ba ingantacce bane to in hankali ba ingantacce bane mun bar shi ba ingantacce ba amma ana hujja da hadisi da ifi isra'ila amali ga ayyuka ne kasance na bayi ne ko fitar gidi wata gidi ko fadail amali a a farko mu aje shi ba ingantacce bane kai mu gani tarjihi na hadisi sai mu ce ba ingantacce bane abinda manzo Allah ce la shama masaba tahara in mun gashi akan zahiri ne haka manzo Allah ce la shama masaba tahara ko ko sama abada to shin cewa yayi wanda wanda azumata guda da azumi masaba tahara ce bai ce wanda azumata guda ba in lalle shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai taɓa azumin wata guda ba to cewa manzo Allah bai yi ba ba shi kore wasu ba su yi ba an kiyaye da wannan ko don hakan ga in mun hakarkaɗo masu azumi cikin sahabbai na wata guda ko na shekara guda suna da yawa kwarai-kwarai da gaske daga cikin su akwai umarnin haɗa da radiyallahu anhu ya kasance shi na azumin shekara ɗaya banda kwanakin ga guda biyar ne abdullahi bin umara ya kasance shi na azumin shekara guda kan da kwanaki guda biyar abu umama albayhaqi ya kasance shi na azumin shekara ɗaya ban da kwanaki guda biyar matar shi ta kasance ta azumin shekara ɗaya ban da wannan kwanakin guda biyar abu da halalan tare ya kasance shi na azumin shekara ɗaya ban da wannan kwanakin guda biyar waɗannan kenan daga cikin su akwai sahabbai da wanda kasance sun kasance suna azumin shekara ɗaya saboda shi abu da halalan tare ya kasance zamanin manzo Allah bai azumin lada saboda yaƙe yaƙe da manzon Allah ya rasu sai ce ashe shike da dole ina da gata iyaka ta in ya kama ba azrul amma zai ke nuna mai gata dole in kama kaina sai su kuma ya kasance bai shan ruwa in ba a yawon jiya ba Aisha radiyallahu anha ta kasance ba ta shan ruwa in ba a yawon jiya ba a Umar ibn da radiyallahu anhu bai shan ruwa in ba a yawon jiya ba dan shi bai kuma ba yawon idi ba a wannan abu dan halan tari da abu umama albahili da matashi ba su yin wani ba yawon idi ba sannan abu sannan ɗan mu mu cikin tabi'ai sayyidun mutayyibi wanda an ce shine abul tabi'ina duk cikin tabi'ai babu wanda ilimin shi an ce shi na azumi shi na shekara daya ba shi ɗaya ba daga cikin wannan akwai tabi'i wanda ya kasance ana ce mishi sayyidun ibrahim wanda abdurrahman al awli sayyidun ibrahim Ibrahim na rahman da Awfi tarihina ya kasance na ya kasance tare da sauma 40 da ya yi azumi jerance jerance da kwanakin da aka fi suwa ba shekara 40 ya shi azumi shekara daya an shi da wannan shekarar da bai shigo ciki ba rajin ya shigo ciki ko sannan ba ku inda mamman Allah ce ka ayi azumin rajin illa dai kawai ya ce la samu man sama jahala sannan kuma an ce Aisha ta ce da azumin bai yi azumin wata ɗaya ba to aisha da zai lafa mata ta sace azumin shekara ta kai in ta rufe hadisi azumin shekara ɗaya ta kai duk ne inganta su sun tabbatar da haka na in kan hita kwano kan nasha. azumin shekara ɗaya ta kai to in mun tsare wannan in mun kuma mun ka ce ga hadisai waɗanda makabullai ne sun ce ba a yi masu Allah ce la sama man sama ta ko sannan kuma gashi na daga mun samu in muka bar hadisin na wata wanda ce kuma ainihin man sa da har bayyaka alaihi jahannam in muka in mun haji ba shi cikin hadisan da wasu sun ce ya aka yi da zahirin hadisin ga mazo Allah na nuhin kadai ko haka an gaba da mun samu hadisi mu baka gurai ta ku ko to ga hadisi na daga kuma da an ka samu na wannan hadisun amin albayhi ni yace yace nace na Allah na kasance ina jeranta azumi shin na samun ya azumi cikin kwanuka waɗanda kasance na tafiya ne ko ba samu ba sai ya ce in ka so ka in kaso ka cikin da azumin ka ka ka gurin azumi har cikin jinya ba mazu Allah ba ya dama shi azumi bai ce a'a ka hinda da ba ko ko kuma ka hinda wata kaza ko ka hinda wata kaza ko ka kai wata kaza cewa ya hinda da ta ne kai wannan hadisi muzum ya rawaito shi ingantaccen hadisi ne ashe muna da yi kamar kenan ko to sai malama so kace idan idza ta'arada al-habarani idan hadisai guda biyu al-maqbulani tabaqu ta arabu sun kai kabra ma za mu yau ilaihi gani za a komawa ni za mu koma kai Ni mi muka fara yi in hadisai sun kai kabra jami'a ta fara ko to eh, a shakke nan an kace ai jami'i nan ga to sai mu yi jami'i in muka tuho kenan yan jami'i na yiwa sun ce ba a karkata da gidan shi za a yi duk kun ce jami'a kai ko to mutai akan jami'i ne shi a martaba da farko to in muka ce za a yi jami'i na nanga, waɗanda halittari sun yi kamar da waɗanda na nanga ga Allah ya ce kada a yi kuma nan ya ce a yi sai ma nuna masu kace cewa za a yi jami'i kasance hadisan ba su kawar ba sai an kace nan inda ce kada a yi azumin kada a yi azumin shekara guda ya hidda kwanakin idi ya hidda ayyamar shiriki ko nan wanda kasance ce ina jeranta azumina abin da manzo Allah ya kyale shi ce ta saboda ya san bai sa kwanukan idi dan ya san haramna azumi cikin su ya san ba abun su bai azumta ta ta idi karama bai Allah ta idi babba sannan bai ci ayyamu ciki a shi sanin hakan da shi ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu komai in ka so ka rinta in ka so kuma ka sha ruwanka an kiyaye da wannan sannan Aisha radiyallahu anha ta kasance ga ta ta ruwaito hadisi ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah cikin gidan tare da ita bai taba azumin wata ɗaya ba ashe sai ga Aisha tana azumin shekara ɗaya banda kwanuka guda biyar ashe ke da ta fahimta da za samu masaba da hala ashe ke da mu ci azumin shekara guda aka yi ba sha ruwa ba ko to wannan shi ajabi ya ga ga sai su kaura ba don haka maluma suka ce da abuja ga jam'i imalul a imalul dalilai ne imalul dalilai ne aula minhima da ahlihima aiki da hujja biyu aiki da hujja guda yanzu in kace za ta ma saba da harkace ka kowa shi ko azumi in ba da manzo Allah kai ba ko to idan wancan hadisan da su aisha ta dogara da su kaga ba aikin su yake ko to a shirke din gara aiki da hujja guda aiki da hujja guda in kace ba azumi shekara guda sai ce ma au haka na hujja ce manzo Allah shi abin hakwanu da hakwanu gani ko kaga shirke nan ba ka hana mu wani shi don haka ashe wani ya samu shi tun da sahabbai sun yi tabi'ai sun yi arba'i tabi'i da sun yi imamu nawa yace shi ma malamin su ya kasance shi azumi shekara guda don hakan ga wannan takaitaccen bayani kenan don hakan ga don Allah muna roƙo idan za a hujja a yi hujja cikakkiya kuma da ba ta aiki wanda ba ta aikin wani ba daidai na ba mutane na kokarin su mutane suna suna tare da zai su shirya su shirya ma azumi ko su shirya ma ibada ta Allah ko su shirya ma kusanta ta Allah Allah shi na cewa wa tambawa na ba shi gushewa shi na samun kusanta gare ni bin da wahili sai na kasance ni ake ne da suka yi da shi ni a gane da shi a gane da shi ni a hannu da shi karko da shi ni a abu da shi ta yaƙi su sannan kuma lahi in ya roƙe ni in bashi kuma ko bai roƙe ni ba zan bashi to yanzu ta ga wannan kusanta haka magana ko sannan ga azumi kusanta ne ga Allah da'a ce don hakan ga kadan komo cikin masu mutum da'a ga masu da'a kada ba ta ayyukan mutane ba ka ba ta aikin mutum sai ka ba ko ina bai da hujja to ga mutane da hujja ta hadisai ingantattu sannan kuma ga sahabbai sun yi azumin ga na shekara daya banda kwanuka guda biyar tare da haka nan mutum shekarar hadisi ce wai ba a azumin rajin kuma sannan babu inda mazu Allah shekara ya azumin rajin don haka ga don Allah ba ta ayyukan mu in muka da ayyukan mu in ka da aikin wani in aiki nan bai lalace ba zunubi zai koma kanka kuma za ka rafa shi wasu wanda kasance na son sai azumi shin da mutum shi kasance shi garna shina maganganun banza ko ya zauna hicinan hicinan hicinan hicinan da shi kama baki ne da azumi shi gare shi ta ga shi kama baki ne da azumi shi gare shi kuma sannan mutumin shi na da niyya ta ciya Allah shi kamina ko Allah shi kamina da abin da ya kai bai ce ya yi hannu wani shi ba shi lada ba don Allah shi ba shi lada ya ce to ka bari tun da Allah ke bada lada Allah shi ba shi lada ba kai ka bada lada ba ka kara fa shi Allah zai ka shi alhamdulillah za ta kula wa da bayan da son manzo sallallahu alaihi wasallam take wannan ai duk sahabbai sun kasance wa da su Abdullahi ibn Umar da manzo Allah ya rasu sun kasance kun kwaye shi na da shi na ganin shi a gata sai kasancewa ina gatan ka wanda ka sa tun da manzo sallallahu alaihi wasallam shi na raye rahama ka take azaba ba ta zakka sannan kuma duk abin da ka yi kusan ba ka samu wani laifi saboda rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka kasance ya wuce sai kuwa kanka kai Thank you. Assalamu alaikum da Allah da suke da tambayoyi sai su yi hankuri saboda malam ya riga ya bayani wanda ya ce ya wadatar sai wani sati sai dai tambaya daya wannan yana tambaya wanda yake da wurin ra ko ya halatta ya samu da wani abu ya rinye ta ya zama ko ta tashi da kamar da ta shi ah, mai hurhura ya samu shiri da hurhura ce shiri da hurhura makaruni na ba haram bane wasu maluma ma sun halatta sun ce babu komai inda ya haramta kamar kana da bawa ba wannan shi da gurgura sosai za a kai shi kasuwa sai ka rufe mai gashi dan ana kai shi kasuwa shi an haramta amma in ba haka nan bare ne gurgura ba kuma da kuma sai malikin da zai zama eh ko da da wasu na dole ta da wasu na saboda makaruhi na ba a haramta ba shi an mashuri ga masu malikiya rena gurgura makaruhi na ba a haram ne amma inda yake haram da bawa kana da bawa wanda kasance shi na da gurgura za a kai shi kasuwa sai kari ne ya gashi duk suna kai shi kasuwa sai shi tuwo da shi aka haramta amma sahihin hinna bai da komi alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala